إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata daren laraba tara ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 26 ga watan mayu shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwani nijiyar kaduna a wannan kasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhasul fiqhi na mufti al-am al-sheikh al-doktor صالح الفوزان الفوزان حفظه الله wannan shine majalisi na ɗari biyu da ɗaya a cikin wannan littafi za mu tashi a sabon kitab malam ya ce kitabu zakati wato matattara da za a yi magana a kan zakka alkitab shi abin da ya tattaro bayanai to wannan abinda wannan kitab ɗin ya kunsa ya kunshi babi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara yana da babi guda tara da za mu tattauna a cikinsa babi na farko shine babun fi mashru'iyyati zakati wa makanatiha babi na farko zai karantar da mu akan halaccin fidda zakka da matsayin zakka a musulunci babi na biyu shine babun fi zakati bahimatul an'am babi na biyu zai karantar da mu yadda ake fitar da zakkan dabbobi na ni'ima su ne akuya da bunzuru rago da tinkiya sa da saniya raƙumi da raƙuma su ne bahimatul an'am dabbobi na ni'ima babi na uku babun fi zakatil asali, wasimari wal'asali walma'adini warrikazi babi na uku zai karantar da mu shine mana yake babun fi zakatil hubub babin da zai karantar da mu yadda ake fitar da zakkan hatsi wasimar da kayan marmari wal'asal da yadda ake fitar da zakan zuma wa'anda suke kiwon zuma kuma suke wato harka na siya da siyarwa na zuma wal ma'adini da kuma ma'adanai wanda ake haƙo su a ƙasa irin wato kayayyakin da ake haka su a ƙasa irin su tantalite gold da sauransu ya ake fitar da zakka kaga wa'annan ma'adanai ne wanda ake haƙo su a ƙasa warrikaz da kuma babin da zai karantar da mu yadda ake fitar da zakkan wato ajiya na mutanen da ka san mutanen da akan yi ajiya na kayayyaki masu tsada irin su wato zinari da azurfa da sauran za ka ga an ji an ɓoye su an haƙa rami an sa su to irin wa'annan su ne ake kira arrikas da kuma ababen da mutanen da suke binnewa to irin wannan za ka zo wucewa sai ka tadda kila ka saya wuri wannan wurin misali ya daɗe da kake da shi lokacin da ka zo amfani da wurin ila ka siya ko kuma ka gada ne daga mahaifinka mahaifinka ya gada daga mahaifinsa mahaifinsa ma ya gada daga mahaifinsa ai kuma sai Allah ya zo azurta ka sai ka zo gina wannan wuri don karaya shi ana haka sai a ga wasu ajiya a wurin da aka bubbinne to irin wannan in an samu ya ake fitar masa da zakka shine arrika shine dafnul jahiliya ababan da mutanen da suka ɓoye na ajiya aka ajiye shi kai kuma Allah ya sa kai gamdakatar da shi kuma babu wani da zai zo ce nashi ne to yaya ake fitarwa da wannan zakka sai babi na hudu babun fi zakatin na kadai babin da ke magana a kan zakkan fitar da kuɗi wannan kuɗin da muke mu'amala da shi naira yadda ake fitar masa da zakka naira ko riyal ko dala ko pounds ko saifa ko makamancin haka yaya shari'a ta tsara ake fitar wa da irin wa'annan kudaden zakka sai babi na biyar shine babin fi zakati urudi tijara babin da ke karantar da yadda ake fitar da ababen da kake kasuwanci da shi kake neman kuɗi yaya ake fitar masa da zakka misali gidan haya kaga kasuwanci kake to irin wannan ya ake fitar masa da zakka motoci na siyarwa irinsu yaya ake fitar musu da zakka mashina kekuna ana ganewa shago da kake harkan kasuwanci da shi yaya ake fitar waje irin wannan zakka ana ganewa yaya musulunci ya tsara ake fitar da wa irin wannan zakka ko kuma mutum yana siyan filaye ne idan ya yi ya ƙara daraja sai ya siyar kaga shi ma ya zama urubin tijara ko kuma ya siya gida idan ya yi daraja sai ya siyar shi ma duka urubin tijara ne yaya ake fitar da irin wa'annan zakka sai na shida babun fi zakatil fitri babun da ke magana akan zakkan kono yaya ake fitar da kono zakka Shi shine fidda kai na bakwai babun fi iqrajin zakat babun da zai karantar da mu yadda ake fitar da zakka na takwas babun fi bayani ahli zakati wa man la yajuzu daf'u zakati lahum babi na takwas shine babun fi bayani ahli zakati babun da zai karantar da mu bayani akan suwaye suka cancanci a basu zakka wa man la yajuzu daf'u zakati lahum da kuma suwane ne baya cancanta a basu zakka bi ma'ana in ka ba wanda bai cancanta ba to zakkanka ba ta yi ba saboda Allah bai karɓa ba kuma ana bin ka bashi sai babi na tara babun fi sadaqati al-mustahabba babin da ke karantar da mu sadakar da aka kwaɗaitar da mu mu dinga yi mawadata yanda ake so ka dinga yin sadaka da dukiyarka idan Allah ya azarta ka da dukiya kaga sadaka daban zakka daban shine wanda Allah ya ce wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum su ne waɗanda a cikin arzikinsu suna fitar da wani haƙƙi sananne lissa'ili wal mahrum wanda ya roƙe su za su bashi wanda ba bai roƙe su ba za su ɗauko su bashi wannan yana daga cikin wato abinda shari'a ta karantar da mawadaci idan Allah ya azarta shi da dukiya za mu tashi a babin farko malami ce babun fi mashru'iyyatiz zakati wa makanatiha babi na farko babin da zai karantar da mu wato a cikin halaccin zakka da matsayin zakka a musulunci bi ma'ana zakka ibada ne tana daga cikin rukunai guda biyar daga cikin rukunan musulunci shika-shikan musulunci guda biyar akwai zakka to kaga zakka yana daga ciki shi kuma ga mawadaci shi ne aka wajabtawa talaka shi kuma ana bashi ne shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa mu'adu ɗan jabal lokacin da ya tura shi yaman sai yake cewa fa in hum afa'uka li in sun amince da musulunci suka yi kalman shahada suka yi dani annabi Muhammad ne suka tsaye da sallah sai yake fa'allimhum anna Allah aftarada alaihim zakata amwalihim ka koya musu cewa Allah ya wajabta musu farilla ne na zakkan dukiyarsu tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim ana karba daga mawadata ana ba talakawa sai ce wa iyyaka wa kara'ima amwalihim a hirɗinka da karɓan wato uwar dukiyarsu ko kuma uwar garke tasu wajen harka na fitar da zakkan dukiya na dabbobi sai ce a watan mazlum kuma kayi hattara da addu'an wanda aka zalunce shi fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijabun saboda addu'an wanda aka zalunce shi ba yi da shamaki tsakaninsa da ubangiji yaqulu Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya ce wa izzaki wa jalali na rantse da buwaya ta da girmana na ansurannaka wallahi sai na saka maka walau da hin ko da bayan wani ɗan lokaci ne sai na rama maka abin da aka yi maka na zalunci sai malam ya ce i'lamu ku sani ya kai 'yan uwa musulmi wa Allah wa iyakun. Allah ya datar da ni da ku alkhairin duniya da lahira annahu la budda min ma'rifati tafasil ahkam zakati wa shurutiha wa bayani man tajibu alayhi malan yace annahu la budda min ma'rifati tafasil ahkam az-zakati babu makawa mutum musulmi ya san wato cikakken hukunce-hukunce na zakka wa shuruɗiha da kuma sharaɗanta wa bayani man tajibu alaihi da kuma bayanin wanda zakka ta zama wajibi a kansa ya fitar wa man tajibu lahu da kuma wanda zakka take wajibi gare sa a baka wa ma tajibu fihi min al'amwal da kuma abin da yake zama wajibi na dukiya a fitar masa da zakka akwai dukiyar da kana da shi ba zakka a kansa akwai kuma dukiyar da kana da shi dole sai ka fitar masa da zakka malam ya ce fazzakatu ahadu arkanin islam wa mabanihi al'izam ya ce zakka ɗaya daga cikin rukunan musulunci ne wa mabanihi da abin da aka gina musulunci a kansa al'izam masu girma kamata ta zaharar fi zalika dilalatul kitabi wa sunna kamar yadda dalilai na ƙur'ani da sunna suka fito da shi wa ƙadi ƙaranaha Allah ta'ala bis salati Allah ya yayi wato ya haɗa. zakka da sallah fi kitabihi a cikin littafinsa fi 82 mawdi'an a wuri biyu a cikin ayoyi na alkur'ani wurare biyu Allah ya hada zakka da sallah kaga yana nuna girman ne zakka da kuma girman sallah mimma ya dullu ala izami sha'niha wannan yana daga cikin abin da ke nuni a girman sha'anin yin fitar da zakka wa kamal ittisali bainaha wa bainas salati da kuma kamala na saduwa tsakanin zakka da sallah wa wisaqatil irtibati bainahuma da kuma ɗauri ne ƙarfi tsakanin sallah da zakka wato mahaɗa ce mai ƙarfi da yake haɗa su hatta ƙala hatta ƙala siddiqu hadhihi umma wa khalifatun rasuli al'awwal awwal Abu Bakr siddiq radiyallahu anhu ce har sai da siddiƙu na wannan al'umma kuma kalifan manzan Allah na farko sayyidina abubakar siddiq Allah ya ƙara yadda a gare sa lokacin da aka sami waɗanda suka yi ridda suka ƙiba da zakka bayan mutuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ita ce fitinan farko sai sai na bakar ce wallahi sai na yaƙe su sai na umar ce ya za ka yaƙe su suna sallah Ya ce na rantsi da Allah shine sai wannan hadisin wallahi la uqatilanna man farraka bayna salati waz-zakati na rantsi da Allah wallahi sai na yaki duk mutumin da ya bambanta sallah da zakka kaga ya nuna girman me ya nuna girman zakka saboda ne sun kasance suna ba manzala yanzu kuma sun ce ba za su ba shi ba ai tunda da manzala ya mutu kenan ba zakka shine yace laumana'uni mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ila rasulillahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la uqatilannahum ala zalik yace na rantse da Allah da za su daidai da akalan raƙumi su hana ni zakkansa wanda da suna ba manzon Allah yau su ce ba za su bani ba wallahi sai na yake su akan haka sai na umar ce a nan na fahimci Allah ya buɗe zuce sai abubakar Dan yaki wannan hadisi, imam bukhari da musulun suka rawai tosa daga abu huraira ƙar Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa a salata wa zakata Allah ce ku tsaye da sallah kuma ku ba da zakka وقال تعالى ألا مدوككياتي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم الله يتي فإن تابوا إذن توبا وأقاموا الصلاة منافقين سكت أين صلى وآتوا الزكاة سك بعد زكاة فخلوا سبيلهم فكتالي في مسلمين مفهوم المخالفة idan suka ƙi yin sallah suka ƙi ba da zakka to ya nuna ba musulmai ba ne fawainun lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati Allah ce boni halaka ya tabbata ga mushrikai waɗanda ba sa ba da zakka to kaga wannan yana nuna maka girman ne zakka wannan suratul tauba sai Allah madawar sai malam ya ci gaba da cewa wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci a bisa tubali guda biyar na farko shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo na Allah kaga na biyu kenan na uku wa iqamis salati da tsaida sallah kaga na uku kenan na hudu wa ita'iz zakati na hudu da bada da zakka kaga zakka ya shiga saboda wannan hadisin wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawaito daga abdullahi dan umar dan khattab radiyallahu anhuma malam ya ci gaba da cewa wa ajma'a al-muslimuna ala fardiyatiha musulmai ran takattabin su sun yi ijma'i akan zakka farilla lace wa annaha ar thalith zakka rukuni ne na uku min arkanil islam daga cikin rukunai na musulunci guda biyar wa ala kufuri man jahada wujubiha kuma musulunci ya tabbatar da kafircin wanda ya yadda da wajibcin zakka yace shi da yadda da zakka ba to kafiri ne ko da yana sallah ko da yana azumi ko da ya yadda da Allah ko da ya yadda da manzon Allah amma ce shi bai yadda da zakka ba wannan mutum ya fita daga addinin Allah kuma dole a yaƙe shi har sai ya ba da zakka sai malam ya ce wa qitali man mana'a ikhrajaha a yaƙi wanda ya hana fitar da zakka ke shi ba zai fitar da zakka ba to kaga wannan mutumin za a yaƙe shi har sai ya ba da zakka a hannu in kuwa ba haka ba to za a kashe shi saboda ya ki yadda da wajibcin rukuni daga cikin rukunan musulunci wanda wa'annan rukunan guda biyar duk wanda ya ki yadda da guda daya to ya rusa sauran kaga yanzu misali ai kowa ya fi sanin na shahada a an Allah ila illallah wa ashhadu ma ga shi ne na farko ko na shiga musulunci to mutum ya yarda da Allah kuma ya yarda da manzan Allah amma ce ba zai sallah ba ga shi ma za a yaƙe shi za a kashe shi sannan yana sallah ya yadda da Allah ya yadda da manzan Allah amma baya azumin wata ramalana kaga za a yake shi za a kashe shi akan haka ko kuma ya yadda da Allah ya yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumi yana sallah amma ya ce ba zai ba da zakka ba saboda mawadaci ne to kaga wannan shi ma dole a yake shi kuma dole a kashe shi saboda ya ƙi yadda da wajibcin zakka saboda haka wa'annan da ya yi imani da su ƙin yadda da zakkan ya ɓata mai wa'ancan da baki daya saboda rukuni wanda in babu shi babu sauran to wa'annan su ne rukunai guda biyar tubaloli ne na musulunci da kowane musulmi sai malam ya ce فرضت في السنة في السنة الثانية للهجرة zakka an fallanta ta ne a shekara ta biyu na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina kaga lokaci ne aka fallanta ta da me da azumi kaga azumi a shekara ta biyu shi ma zakka a me shekara ta biyu kaga yana nuna maka muhimmancinsa. sa wa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam الساعة لقبضها وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين من ذ الله صلى الله عليه وسلم ما لم يجئ وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ا liqabdiha manzon Allah ya aiki masu zuwa karban zakka wajiba wajibayatiha da kuma amso zakkan a matsayin wajibi da rabawa waɗanda suka dace li'isaliha ila mustahiqiha saboda karban zakkan a isar da ita zuwa ga waɗanda suka cancanci a ba su zakka waɗanda aka sanya su je su karɓi zakka Wa ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين haka sunnan khalifofi shiryayyu masu shiryarwa bayan manzon Allah suka gudanar duk lokacin da wani khalifa ya hau akwai wa'anda ake tura su suke zuwa garuruka suna karɓo zakka su zo a tara a raba wa talakawa waɗanda suka cancanci a basu wa amalul musulmi sauran musulmai da suka zo a bayansu su ma sun yi aiki da wannan malam yace wa fi zakati ihsanun ila alqalb a cikin zakka akwai kyautatawa halittun Allah wa hiya tughratun lil mali min ita zakkan tsarkaka ne ga dukiyarka daga dattin dukiya wa hasanatun lahu min al da katanga ce ga dukiyarka daga annoba da za ta fada wa dukiyarka fitar da zakka shine zai sa Allah ya kiyaye dukiyarka daga annoba ya daina fada wa dukiyarka da arzikinka wa ubudiyyatul lirabbi subhana kuma tsantsan bauta ce ga ubangiji wanda tsarki ya tabbata gare sa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم التي خذ من أموالهم ككرباء دقا cikin dukiyarsu kaga ba duka ba daga ciki dukiyarka ba in ya kai nisabin zakka aka ce ka raba shi kashi arba'in kashi ɗaya ka fitar ana gane yanzu kana da miliyan arba'in miliyan ɗaya kawai za ka fitar kana da miliyan tamanin miliyan biyu kawai za ka fitar ana ganewa kana da miliyan 160 miliyan uku kawai za ka fitar a cikin 160 a cikin miliyan 160 miliyan uku kawai za ka fitar ana kana da miliyan 240 miliyan hudu kawai za ka fitar a ciki kana da miliyan 240 amma miliyan hudu kawai za ka fitar kaga ai kaɗan ne ko shi sa ce min amwalihim kaɗan min tabi'idiyya wasu sashe da cikin dukiyarku sadaqatan zakka tufashiruhum wa tuzakkihim biha wanda kake tsarkake su kuma kake tsabtace su da tsarkake su da wannan dukiyar da kake karɓa wa salli alaihim ka yi musu addu'a idan sun kawo inna salataka lallai addu'an da za ka yi musu sakanun lahum natsuwa ce gare su a cikin dukiyarsu wallahu sami'un alim Allah yana ji kuma masani ne idan kai musu addu'a su ma suka bada Allah ya sani kuma ya ji addu'an da kai musu zai shafe su ومن ثم ما لن يتدق ننكما فهي تطهير mina من wal والبخل fitar da zaka tsarkake rayuka ne daga rowa da kuma ƙauro ne daga ƙauro da kuma rowa wamtihanun lilganiyi kuma jarabawa ce ga mawadaci haifu ya taƙarrabu ilallahi bi ikharaji shay'in min malihi al-mahbubu ilayhi ta yanda zai nemi kusanci zuwa ga Allah wajen fitar da wani abu daga cikin dukiyarsa wanda yake so ka san mutum na son dukiyarsa ya ka ce to daga duk da kana so ka fitar da wani abu daga ciki kaga sai wanda Allah ya masa gamdakatar yana so saboda idan ya ji ya ce ka shi ba zai iya ba shine sai malam ya ce wa qad awjabaha Allah fil amwali Allah ya wajabta fitar da zakka a cikin dukiya allati tahtamilu al-muwasata wacce tana iya ɗaukan munanan wasu abubuwa wa yuksiru fiha annumu sannan kuma ana iya samun wato yawan haɓaka warrihu da kuma arziki na riba da ake samu ma yanmu fiha bi nafsihi abinda yake haɓaka a cikin dukiyarsa a karan kansa kalmashi yake kamar dabbobi da ake kiwo wal da kuma gona wa ma yanmu bitasarrufi da kuma abin da yake haɓaka wanda ake juya shi wa idaratihi da gudanar da shi fitijara a wajen kasuwanci kazzahabi wal fidda kamar wato zinari da azurfa wa urudi tijara da kuma har ababen da ake kasuwanci da shi ake neman kuɗi da shi kaga duka shi ma abu ne wanda ake gwada ka a ciki وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال في الله يسنى gwargwadon abin da ake fitarwa na zakka gwargwadon wahalar da aka sha a cikin dukiya allabi tukhraju minhu wanda za a fitar da zakka daga cikinsa fa aujaba fil rikaz sai Allah ya wajabta a rikaz abin da ake binnewa na mutanen da da aka binne aka ɓoye sai ka zo wuce aka gani wa huwa ma wujida min amwalil jahiliya in an ce rikaz shine abin da aka samu na dukiyar wato jahiliya mutanen da da suka wuce misali ka ce fili ne ka gada daga kakan kakanka a ƙauyenku kakanka na uku ko na hudu ya gada a wajen kakansa na hudu na uku har a zo na biyu har a zo kan babanka babanka ya mutu ya zo ya bar muku kagan zai to in ka zo gyara wajen za ka zo misali sai ka tadda wasu abu aka bubbinne irin gwalagwale da wani abu kaga ai ba dukiyar ka bace kaga yanzu ai samu kai a sama to wannan ne za a fitar alhumus sai ka raba shi kashi biyar sai ka fitar da ɗaya daga kashi biyar ko musu 1 over 5 1 over 5 za ka raba shi ɗaya bisa biyar sai ka yanzu misali in ka samu zinari wanda ya kai misali a misali a ce ton biyar sai ka fitar da ton ɗaya daga ciki shi kenan ɗaya bisa biyar ɗinsu ko musi kenan misali ka siyar da zinarin ko gwaldin ko abin nan kayan alatan da ka samu a wajen misali ka siyar da shi miliyan ɗari sai ka raba shi kashi biyar ka gano za ka fitar miliyan ashirin sauran tamanin ba na fa ana ganewa wa ma fihi ta'abu min tarafin wahidin duk abin da akwai wahala ta ɓangare guda ɗaya wa huwa masu iya bila mu'unatin shine gona da aka shayar da ita ba tare da wahala ba nisful khumus za ka fitar da ɗaya bisa biyar ɗinsa shine ɗaya bisa ashirin an gane? ɗaya bisa ashirin ɗin wannan dukiyar na gonarka da ba kai kai wahalar shayar da gonan ba ruwan sama ne shayar kawai kai shuka kai da sauransu ka ga ba ka wahala ba wama da fihi abu min ne amma kaga wahalar da ka sha ta bangare ɗaya ne baka sha ɓangare biyu ba bangaren noma kai ka sha wahala amma wajen shayarwa ai baka wahala wajen shayar da gonan ka ruwa ba an gane amma idan an sha wahala ta ɓangare guda biyu wajen noman da wajen shayar da gonan rubu'ul eh, khums to kaga anan sai zama ɗaya bisa goma na dukiyar wafi ma yuksiru fihi ta'abu wata kallo abinda akwai yawan wahala da wato juye-juye a ciki kan nukudi kamar kudi wa urudi tijara da ababan da kake kasuwanci da shi kaga ana shan wahala an gane thumunul khumus shi kuma ɗaya bisa takwas ɗin ɗaya wato biyar ɗinsa kaga shi za a fitar da shi saboda wahalan da ka sha da makamancin haka malam ya ce wa kaji sammaha Allahu bi zakati amma duka Allah ya kira shi zakka annaha tuzakki nafsa wal mal saboda tana tsarkake ranka da dukiyarka fa hiya laysat gharamatan ba wai garama bane aka daura maka wala daribatan kuma ba an daura maka wani wato fansa bane naqsul mal wajen tawayar dukiyarka wa tadarru sahibahu wanda kuma za ta cutar da mai dukiyar ba haka ba ne kasan wani zai ga kamar an sa abin da za a cutar da shi ne an ce fitar a'a bal hiya alal aqs mala yace akasin haka ne tazidul mala in kana yawan fitar da zakka dukiyarka za ta karu numuwan wato ta min haitu la yash'urun nas ta inda mutane ba za su taɓa ganewa ba ala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma naqasa malun min sadaqatin dukiya fitar da zakka baya taba tauye dukiya an gane dan wani idan ya ji ya ce ka shi ba zai iya ba kamar yadda wani ya gaya min cewa ya yi mu'amala da wani mawadaci kuma ya wuce shekara saba'in a duniya sai ya ce mai ya fitar mai da yadda za a fitar da zakka ya ce da ya gama lissafa mai zakkan da zai fitar a dukiyarsa biliyan tara biliyan tara shi ne ɗaya bisa arba'in ɗin dukiyarsa ya ce da mutumin ya ji ce mai biliyan tara zai ce kawai shi ba zai iya fitar da wannan kuɗin ba shi sai zai juya kuɗin amma shi ba zai iya fitar da shi a matsayin zakka ba kaga wannan haka ni ma akwai mutumin da ya kara gaya mun banda wannan ya ce min akwai mutumin da ya yi harka da shi na kasuwanci sai ya ce mai to da ya kamata ka fitar da zakka na dukiyarka ya ce da ya ba shi go ahead da ya gama lissafi sai ga shi abinda zai fitar na dukiyarsa biliyan talatin biliyan talatin shi ne ɗaya bisa arba'in ɗin dukiyarsa kaga yana da 1.2 trillion kenan ya ce da yaji ya ce mai biliyan talatin ya ce shi ba zai iya fitar da biliyan talatin ba to kaga shi yanzu yana ganin kamar wata garama ce aka ɗaura masa ko bai san cewa tsaftakan dukiyar ba ne gare sa saboda yanayin lokaci a wannan gabar ya kamata mu tsaya sai idan Allah ya ara mana numfashi bayan sallah insha Allah da kwana goma za mu dawo karatunmu mu ci gaba da cikin da muke yi a masallaci insha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya za mu amsa in ba mu za mu takaita cikin karatun da muke yi da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi nisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara ma a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya zata mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa su ya sanya musu kaunan mu da bigen mu da tausayin mu ya sa shi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayen su kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa sa ba wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zurriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu ne yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairin duniya da lahira Allah ka sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai abin da yake jin tsoron ka na sharri ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك